وصفيه وخليله وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أحبتي في الله اتقوا الله تعالى ربكم واخشوا يوما ترجعون فيه إليه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله حديثنا اليوم عن صفة مذمومة لكنها من صفاتنا كلنا لا يسلم منها أحد إلا من سلمه الله صفة تقف وراءها نفس مندفعة وانفعال متهور وقتل الأبرياء من آثارها والطلاق من ثمارها واليأس من أضرارها وترك الدعاء من مظاهرها والتعالم من نتائجها إنها صفة العجلة والاستعجال صفة فطر الله عليها الإنسان لكنه حذره منها حيث قال خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون بالعجلة يسابق الإنسان القضاء وهو أمر مستحيل ومن عجلة الإنسان أنه ربما يستعجل في سؤال ربه ما يضره كما يستعجل في سؤال الخير ولو استجاب الله ولو استجاب له ربه لهلك بدعائه المستعجل ولذا قال ربنا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون فالعجلة يا عباد الله تورث أمراضا وآثارا نفسية كالقلق والارتباك والنسيان والخوف من المجهول بخلاف الحكيم المتأني الذي يكون ساكنا وقورا متئدا سهلا لينا يضع الأمور في نصابها يقول ابن القيم عليه رحمة الله لا حكمة لجاهل ولا طائش ولا عجول انتهى كلامه رحمه الله وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى والترمذي وحسنه العلامة الألباني يرحمه الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان والعجل تصحبه الندامة وتفارقه السلامة ومن صور الاستعجال الاستعجال في تصديق الأخبار قبل تمحيصها وتهذيبها أو في إصدار الأحكام مدحا أو ذما دون دراية ولا روية ولا تبين يقول أبو حاتم العاجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعد ما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم انتهى كلامه رحمه الله وإن من الآفات الخطيرة وإن من الآفات الخطيرة في حياتنا الاستعجال في الحكم على الأشخاص أو الجهات فما أن نسمع أن أحدا أخطأ إلا ونسارع لاتهامه وربما استباحة عرضه والله المستعان ومن صور الاستعجال استعجال بعض الدعاة والمصلحين في إصلاح الناس وتغيير واقعهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون فينبغي أن يعلم المستعجلون فينبغي أن يعلم المستعجلون علم يقين أن لله في خلقه سننا لا تتبدل ولا تتغير وأن لكل شيء أجلا مسمى وأن لكل ثمرة أوانا تنضج فيه فيحصل قطافها ومن الاستعجال الاستعجال عند الدعاء ففي الحديث استجابوا لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي ومن الاستعجال يا عباد الله الاستعجال في طلب العلم فترى بعض الناس هداهم الله قد أصيبوا بداء العجلة وسقوط الهمم ونفاد الصبر على طلب العلم والجلوس عند العلماء وملازمتهم وقد قيل العلم ثلاثة العلم ثلاثة أشبار من دخل الشبر الأول تكبر ومن دخل الشبر الثاني تواضع ومن دخل في الشبر ال... ومن دخل إلى الشبر الثالث علم أنه لم يعلم انتهى ومن الاستعجال أيضا استعجال بعض بعض الناس للشهوات المحرمة وإيثارهم الدنيا الفانية على الآخرة الباقية وتلك والله آفة خطيرة يكفي أن يعلم الإنسان أن الذي أخرج أباه آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة أنه استعجل الأكل من الشجرة التي نهي عنها تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها لا خير في لذة من بعدها النار أيها الفضلاء الإسلام في شقه الآخر يدعو أبناءه إلى المبادرة إلى المبادرة والمسارعة إلى الخيرات إلى المسارعة في الخيرات كما قال ربنا جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وفي الحديث بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أخرجه مسلم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبقوله القويم إنه ولي ذلك والقادر عليه yabo da kirari sun tabbatar ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da tsira da aminci da fayyan halitta annabin rahma manzon tsira da alayensa da sahabbansa da ragowar muminai masu kwaikwayo a aiki irin nasu har ran tashi alkiyama ƴan uwana musulmi ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi wa mutanen farko da na ƙarshe wasu shi tsoron Allah su ji tsoron su kiyaye cikin dokokinsa da umarninsa da abubuwan da ya haramta wannan shi ita ce hanya kadai da za ta tseratar da su ranar gobe kiyama a gaban bayan haka yau hutuban mu ta ginu ne akan bayani akan wata sifa a bazzargi wadda sifa ce wadda kusan kowanne daga cikin mu yana da ita babu wanda Allah ta'ala yake kare shi daga sharrinta sai wanda Allah madaukakin sarki ya zaba a cikin bayansa sifa ce wadda take janyo matsaloli da laifuffuka da dama a wannan duniya kamar zubar da jinin wanda bai ji ba bai gani ba ko mutuwa aure ko kuma munana wa Allah ta'ala zato ko ma a ki kan Allah madaukakin sarki a ki komawa gare shi ballantana a dogara shi ko kuma ƙaryar ilimi wannan sifar ita ce sifa ta gaggawa da rashin bi a sannu a sannu da bi a hankula har komai sai ya tabbata sannan mutum ya yanke hukunci sifa ta gaggawa da rashin bin hanyoyin da suka dace kafin mutum ya tabbatar da abu wannan sifa ce da akan haka Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam tare da haka kuma ya tsoratar da shi yace a hirrinsa kada ya dinga yin gaggawa a cikin al'amuran shi yasa ma za ka ga wani zubin mai gaggawa kai ka ce yana rigegeniya ne da tsarin da Allah madaukakin sarki ya rubuta masa tun yana cikin mahaifiyarsa wanda mutum ba bai isa duk gawarsa ya riga tsarin da Allah ta'ala ya tsara masa yana daga cikin gaggawa da dan adam yake yi a wani zubin sai ka ga ya gaggawa har wurin roƙon sa madaukakin sarki kuma da a ce Allah ta'ala zai masa irin yadda ya idan ka roƙa da gaggawa a amsa maka da gaggawa da watakila ma an amsa maka amsa wadda za ta halakar da kai domin ka roƙi abin da baka san halakar ka ba tana cikin shi yasa ubangiji madaukakin sarki ya ce da a ce Allah madaukakin sarki yana gaggautawa mutane ya saka musu sanadiyar sharrin da suke yi kamar yadda su suke gaggawar su ga sun samu alkhairi to da shi kenan ma ajalinsu ya riga ya ƙare da duk babu kowa a bayan duniya don haka gaggawa ya ku uwana tana gadar da wasu ɗabi'u tana gadar da wasu rashin lafiya a cikin zuciya kamar damuwa da baƙin ciki da rashin nutsuwa da yawan mantuwa da kuma mutum ya dinga tsoron abin da ma bai san menene shi ba sabanin wanda yake mai nutsuwa mai bi a sannu a sannu mai yi a hankula mai hangen nesa da kuma yin haƙuri gabanin abin da yake nema ya tabbata za ka same shi cikin nutsuwa za ka same shi cikin cikar hankalinsa yana ɗaukan matakin da ya dace a lokacin da ya dace da yanayin da ya dace za ka same shi mai sauƙi cikin al'amuransa yana sanya komai a gurbinsa al'imam kulkayyim Allah ya ji kansa da rahma ya ce ba za ka taɓa samun daidai ba a wurin jahili ko kuma wanda yake mai gaggawa a cikin lamarin a hadisin da abu ya alal mawzili da al'imamu tirmidhi Allah ya ji kansu da rahma suka rawaito al'allamatul albani ya inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi a sannu a sannu daga Allah yake yin gaggawa cikin al'amura daga ɗan. duk wanda yake da gaggawa cikin al'amura za ka same shi zai dinga yawan nadama za ka same shi bai fiye yin daidai ba yana daga cikin misalai na yin gaggawa irin gaggawar da ba a so ne mutum ya gaggawa cikin gaskata kowane zance ya ji gabanin ya yi bincike a kan wannan zance ya tabbatar da gaskiyarsa ko rashin gaskiyarsa wannan gaggawa ce a bazzari ka gaskata duk abin da ka ji ko ka ba da labarin duk abin da ka ji ko kuma mutum ya yi gaggawar yanke hukunci in ma ya yi yabo ko ya yi zargi ba tare da ya hankalci abin ba ya fahimce shi san da babu kura a kansa al'imamu abu hatim Allah ya ji kansa da rahma ya ce mai gaggawa za ka same shi yana yin magana kafin ya sami ilimin wannan abin da zai magana yana yin molanta yana ba da amsa kafin ya fahimci abin da aka tambaye shi kuma za ka same shi yana yin yabo kafin ya jarraba ya gwada ya tabbatar wannan abin ya cancanci yabo kuma za ka same shi yana yin zargi kafin ya yi yabo za ka same shi yana azama ya shiga cikin wani lamari kafin ya yi tunani ya ga shin wannan abin ya dace ya yi ko bai dace ba yana daga cikin abubuwa masu haɗari a cikin rayuwarmu shi ne mutum ya dinga yin gaggawa cikin yanke wa ‘yan uwansa da yake yin hulɗa da su kuci kawai saboda sun yi kuskure ɗaya ko biyu ya gaggawar sa musu wani suna ya gaggawar tuhumarsu cikin addininsu ko kuma ma mutuncinsu ko wani abu makamancin haka wannan lamari ne mai girma da Allah baya yana daga cikin gaggawa a zargi gaggawar waɗanda suke so su gyara a cikin al'umma waɗanda suke tarbiyyar al'umma a cikin gidajensu ko a waje ko a makarantunsu ko a wani wuri su yi gaggawar cewa sai sun canza waɗanda suke so su canja a ɗan ƙanƙanin lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi Allah zai cika wannan lamari addinin musulunci zai samu gindin zama zai shiga duk wani sako da wani farar har sai matafi ya fito daga sal'a ya ji har kai gaggawa kai dai kai naka aikin Allah madaukakin sarki kuma shine yake tabbatar da dukkan wannan kenan lalle ya kamata duk wani wanda yake da wannan sifar ta gaggawa ya sani sani na hakika cewa Allah madaukakin sarki yana da wasu tsare-tsare yana da wasu hikimomi a cikin halittarsa wanda baya canja su haka al'amura suke tafiya a kai kuma duk abin da ka ga ya faru to lokacin sa ne yayi kuma kowace ƴaƴan itatuwa tana da iya lokacin da take nuna har ta kai lokacin da za a ci alfanun yana daga cikin gaggawa abin sarki shine mutum ya gaggawa wurin roƙon sa maɗaukakin sarki wata buƙata ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce lallai Allah yana karɓa roƙon ɗayan idan ya roƙe shi matuƙar bai yi gaggawa ba a cikin roƙon yin gaggawa shi ne ya ce ina ta addu'ar amma har yanzu shi ina ta addu'ar amma ba amsa yana daga cikin yin gaggawa gaggawa a bas zargi gaggawa cikin neman ilimi da yadda za ka ga wasu daga cikin mutane sun jarabtu da cuta ta gaggawa da rashin himma da ƙarewa haƙuri ba sa iya yin hakuri su zauna tare da malamai wanda suka san addinin Allah sani na hakika su yi karatu a wurinsu karatu na tsoron Allah sai su karanta littafi rabi da rabi kuma sai su dinga yin gaggawar yaɗa ilimi alhalin ba su ba su gama fahimtar me ake so a ce malamai suna cewa ilimi kashi uku ne ko mataki uku ne mataki na farko duk wanda ya shige shi to zai sufantu da girman kai domin cikin cokali ne ilimin zai shiga ta ganin ya fi kowa wanda ya shiga ko ɗani na biyu to za ka samu ilimin zai canja shi sai ya koma mai kaskantar da kai wanda ya shiga ɗani na uku to za ka same shi shi da kansa sai ya san bai sani ba a lokacin ma zai fara neman ilimi yana daga cikin gaggawar da ake zargi wasu su dinga yin gaggawa cikin saba ma Allah madaukakin sarki domin su kotar da sha'awace sha'awacen su na duniya duniya mai karewa su yi watsi da lahirar su wadda ba ta karewa babu shakka wannan lamari ne mai girma wannan gaggawar ita ce mafi sharrin gaggawa lallai ya kamata Dan adam ya sani cewa ba komai ne ya fitar da mahaifinsa annabi adam alaihi salatu wassalam daga gidan rahma gidan aljanna ba a ce gaggawar da annabi adam alaihi salatu Wa wassalam yayi wurin cin ƴaƴan itaciyar itatuwan nan da Allah maɗaukakin sarki ya hana shi cin ya ku ƴan na musulmi sai dai a gefe guda ba dukkanin gaggawa ba ubangiji madaukakin sarki ya hana Allah ta'ala ya yi umarni da yin gaggawa a cikin dukkanin lamarin da zai janyo yardarsa cikin neman aljanna cikin neman yardar Allah madaukakin sarki duk wani aiki na alkhairi to shi kuma gaggawa ake a tabbatar da shi domin Allah madaukakin sarki cewa yi ku gaggawa zuwa gafara daga ubangiji ku gaggawa wurin aikata ayyukan da za su kai ku aljanna wadda fadinsa ya kai fadin sammai da kasai an tanade ta ne ga masu tsoron Allah a cikin hadisin Imam Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace badiru bil a'mal ku gaggawa ku ayyukan alkhairi fitanan ka qita'il layl al Sun gabanin fitintinu na ƙarshen zamani ba su zo ba tamkar ta zamto fitintunin tamkar wani yanki ne na dare mai duhu daga wancan sai wancan wanda mutum zai wayi gari yana mumini wa yumsi kafiran amma gabanin ya kai yammaci ya yi asarar imanin wa yumsi mu'minan ko ya kai yammaci yana mumini wa yusbihu kafiran kuma sai ya wayi gari ya yi bari imanin ya bi'u dinahu bi arabin min duniya saboda yana sai da addininsa don wani dan alfanu da bai kai ya kawo ba da zai samu na rayuwar duniya ala wasatu ibadallahi ala rasulil huda ومعلم البشرية الخير فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم احم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم برحمتك الواسعة عمنا اللهم اكفنا شر ما أهمنا اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وقوموا إلى الصلاة رحمكم الله Thank you.